barkamu da sake saduwa a wannan kaji namu na fasu Sheikh Al-Albani da su daga makarantar Darul Hadith tafiya da ke a Nigeria makarantar mu daga yi mala da Zaria Allah ya yi ji ga kamar da muka saba a wannan kaji muna da misali mabambanta daga fannoni daban-daban na ulumul ala insha Allah a yau kamar da muka alkawarta zan fara wani sabon fasali a cikin darussan wannan aji alamar mu da kiran shi da suna wato arabiya haka wannan shi ne zai zama darasi mai taken arabiya da yake wato na ɗaya idan ke zama ɗanyi mukaddima ne gwargwadon hali kafin shiga cikin asalin darasi abin farko da yake suna ambata mana wannan mukaddima shi ne sai da muka sani Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin ainihin alƙur'ani mai girma cikin suratul dan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu al-sinati wa al-wanqu inna fi zalika la ayatin lil alamin Allah ya ce daga cikin ayoyi wato alamun samur Allah subhanahu wa ta'ala da kafin kifonsa shi Allah ya halicci samai da ƙasa kuma Allah shi ya samar da sassafawar harsuna da talabta fata jikin mutane a shakka cikin haka a kuma ababen lura ga talikai da halittun Allah ma'ana idan muka dubi zuwa ga girman waɗannan halittu na sama da ƙasa kuma yadda Allah subhanahu ta'ala ke iya samar da bambanci bambanci a cikin harsuna da kalar jikin mutane tare da cewa daga asali guda ɗaya duka mutane asalinsu daga adam ne kafin da aka sani da aka kuma aka haifar da wannan sabanin a kalar jikinsu da kuma saɓani a harsunansu kuma shaka wannan daga cikin ayoyin Allah ne sannan ta kalla ila yau a wajen halittar kokin da ake yin magana da su wanda ake ce musu bukatar cavities ko kuma wato a makarijin aswa ko makarijin huruf duka dai shi ɗaya ne a kowace halittar ɗan adam ana da bahaushe da kullace da bature kowanne harshe yake da shi da makogoro da ramin hanci da haƙora da hanta daga ɗarka ne amma ya aka yi kuma suke furta sautuka iri guda da ma'anoni daban-daban babu shakka wannan abun ɗaukar izina Allah ya ce wannan aya ce abin ɗaukar izina don mutane a ankara waɗannan irin ayoyi da Allah ya ta ambata a irin waɗannan wuraren saboda kusancin mu da rayuwarsu kusancin da rayuwarmu yawanci ba ma ganin su ba abu ya kusa da kai sosai aka gane alƙalin shi wasu shi sai in ka rasa shi don haka muna so a wannan darasi mai magana akan da ke kan harshe da muhimmancinsa ga ɗan adam da kuma hanyoyin koyarsa da kuma harshen larabci da yadda ya tsara ma sauran harsuna da kuma wasu bayanai akan kashe-kashen irin larabcin da yake ciyo a duniya a sama duba batu a kan da yi amfani da su a wannan darussa wanda muna fata su kuma mana wasu wato a ya ne wajen koyon harshen larabci ɗin insha Allah Allah ubangiji ya samu dace na ne wanda kanta da alamin lil ga masara ba fuska til lil alamin da yawa lil ga masara, lil ga dukkanin al'umma hiya ausa umman jazakumullahu khair ku fadi kwanan wata ba ku kwanan wata shine 28 wata rabiul akhir shekara ta 1443 wanda ya dace da 3 watan Disamba ta miladiya 2021 Ah, haka abu na farko sani da cewa harshe da Allah ya wa ɗan adam yana daga cikin mafiya muhimmancin hanyoyin alaƙa tsakanin mutane babu abin da mutane za su yi inda aka ɗauka misali ba su da harshe ɗaiɗaiwarsu ko kuma al'ummarsu hasali ma yana daga cikin malamin kusa daga cikin ahammar kusa al-bashariya ta ɗan adam ke ƙoƙarin ya caccanga wasu abubuwa na ɗabi'a rayuwarsa wasu ya ga cewa ya fi ƙarfin kaza idan Allah ya tsara shi akwai wanda ɗan adam in ya kai ya kawo sai ga baya bukata wannan abu akwai abin da kuma wani kuma ci baya zai ma ɗan adam iyakar ci baya ya kasa samun wannan abu misali misali akwai garin da kwata-kwata babu lantarki kawai da tsabar ci baya wani garin babu ruwan sha wani garin babu hanya wani garin babu asibiti kaga ɗan adam na bukata zuwa ga waɗannan abubuwan amma zai samu kanshi a wani lokaci ko wani wuri wanda zai gaza zuwa ga sun musu sannan akwai ababen da kuma ɗan adam idan ya kai ya kawo sai ga bin fata misali yanzu turawa sun shiga wani yanayi na rayuwa wanda saboda ƙololuwan ci gaba da suke da'awar sun kai gare shi ci gaba almadi wato material development da suka samu na kimiyya da fasaha da kere-kere da tsara birane da ƙarfin arziki da ƙarfin soja da ƙarfin noma da kiwo ƙarfin kuɗa a ci a duniya suna ababen da ta irin turawa suna suna da su yanzu har sai sa suka fara watsi da wasu abubuwa waɗanda lazumi ne ga ɗan adam misali wa ida institution na aure don su rawa suna ganin za su iya rayuwa ba ruwansu da aure ah, an daina yin aure aure aure ya zama ƙauyenci Sitira, akwai inda aka san turai sutura ta zama ƙauyenci ka ku ga sutura ta daga abu na farko da Allah ya bai wa annaba alim amma ta zama ƙauyenci shi ne ya yayi akwai inda watakila ah, girmama iyaye ya zama ƙauyenci wato suna ganin sun kai ƙololon ci gaba da zai iya haƙura ko suna tunanin iya haƙura da waɗannan abubuwan zama ba a taɓa wata al'umma da ba ta da harshe ba ci bayan ba ba a taɓa al'umma da ta don ta ci gaba ci gaban da ta wadatu daga harshen ta ba babu alamar zaya da ba ta gane duk al'umma kuma karancinta ta tana da harshen da take magana da shi sawa'un nata ne ko na aro kuma komin girman ci gabanta ba ta iya istijinaɗi daga wannan harshen yana nuna ita ga muhimmancin harshe a wurin ɗan adam harshe shine ke ɗaukar ɗawainiyar kwarkar tunanin gudanar da rayuwarmu killace tarihi harkokinmu da yau da kullum alaƙa tsakanin mutane da sauransu duka da harshe a don haka malamai suka ya suka tantance hanyoyi da ake bi wajen koyon harshe akwai akalla hanyoyi sanannu a kan malamai guda ku hanya ta farko ita ce hanyar koyon harshen da ake cin lobatul um wato harshen al'ummar da ka taso a cikinsu an ce lobatul um ba ana nufin harshen mahaifiyar ba harshen al'ummar da ka taso a cikinsu shi yake ce ma lokacin umko a lokacin kula first language ko mother tongue ma'ana idan aka haife ka a ƙasar Hausa ko ƙasar Yarbawa ko ƙasar Fulani ko ƙasar bare bari ko duk wata ƙasa da ake magana da wani yare da yaren da ake wannan ƙasar za ka koye shi ma cikin za ka koyi shi ba tare da ka ka san kana koya ba domin mahaifiyarka ‘yan uwanka da makwabtanku ‘yan kankonku da sauran al'ummi za ka gari in dai yaro lafiyar salau sai da wani deformity sai da wata matsala a da shi to kafin shekara biyar yake matsarin harshen al'umma zai cika shekara biyar ba sai ya zama duk abin da yake so ya faɗa zai iya faɗa abin da ya gani zai iya bada labarin shi ko bai taɓa gani shi ya yi matsarin ya wato ya samu proficiency ya samu mahara lugawiyya kamila hanya ta farko kenan hanya ta biyu shine abin da ke faruwa a wato wato abin da ke ce ma multilingual society ne al'umman zatin lugatin muta'addida akwai garuruwa ko al'umma masu magana da harshe tare da mai da muke a mafiyan kasashen mutum misali yanzu nan Zariya kusan Zariya a hausa ce kuma kuma a kun da ba hausa ba da yawa a Zariya. sai ma ka samu kan cewa Zariya da suka samu sai da hausa wadatacciya kuma na yake rayuwa yana da wani harshe nashi da ko kuma ingilishi nashin da yake magana da shi ko yarbanci ko kullanci ko makamasa duk wannan al'umma sunanta multilingual tana da advantages tana da wato wani kalalanta shine sai ka yaro a gidansu ana mai wani yare daban da Hausa kuma ya yake kuma ya fito waje ya koyi Hausa kuma a tsakanin ka iya yare fiye da ɗaya shine wanda yake da yare fiye da ɗaya wannan aka kamar mutum da yake da dubu ɗari kaga arzikin shi bai kai mai dubu ɗari ba ana duk wani sabon yare kamar wasu ƙarin wani ƙarin jari ne gare ka zai buɗe maka wani sabon corridor zai buɗe maka ko da ji rayuwa tun da ka ji wani sabon yare to ya ƙara maka kuma ya ƙara maka kuma su da ne a ce an ƙara mashi mukami an mashi promotion zuwa rank da ya ka ya mutum da ke jin yare biyu ya fi mai jin ɗaya mai jin biyu ya fi mai jin ya fi shi advantage ya fi shi samun wato sanin abubuwan da shi wata bare sani hanya ta biyu kenan ta wato koyan yare a al-masad zatul lugati al-mutaaddida shi koya a gidansu kuma da koya a wajen gidansu iya fi da daya akwai kuma ta'limul akademi koyan harshe a makaranta wanda za mu zo shi ne abin da muke so mu yi a ma'ana muna rayuwa da harshen amma mun tabbatar ba mu wadatu da shi ba muna bukata wani harshen wani harshen kuma ba ma rayuwa a inda yake sai dai mu koye shi a ajin makaranta wanda ya fi kuma yawa a za shekara ashirin talatin ashirin da biyar sha biyar kana koyan harshe a makaranta ba ka iya shi kamar yadda galibin mu hanyar ba mu gama iya ingilishi ba mu gama iya arabiya ba da kuma wanda ɗan kama kaman da ake na faransa da makamanci hanyar za ka ga efficiency ɗinmu bai kai ya kawo ba saboda contact ɗinmu da yaran kankani ko ta zahira da aka rasa ne da suke hana mu koye shi domin aka zo za a koya maka drama ne a koya maka literature a koya maka rhetoric da sauran ilimomi waɗanda halama wanda suka kai kiwo su da masu yaran bane ko sai sun kiwo su da can wannan salon za a yi yara da aka sai a yi ta kawo juna wahala sai dai kawai kowa ya kama abin da zai kawo to abin da aka rasa shi ne babu da suke ce ma imashi imashi shi ne wato gauban gauban shaf fi cikin jadida narkewar mutum a cikin wata al'umma da ba. na ramu gana wannan shi ne in aka za a cikin al'umma kuma sai da dama suna claiming su wasu yare ne ba. fulani Zubawa, Yarbawa, Kare-kare, mulawa ga suna iri daban-daban a cikin al'umma hausa fulani amma kuma kowa iya hausa ras saboda ya narke a cikin al'umma haka hanyar da za ka buka narke a cikin al'umma shi ne karaye a cikin hanyar kaura da kuma inda suke ko su su kaura su dawo da kake ko kuma haɗu a wani wurin kaura daban to kaga duk ba mu haɗu da laraba ta haka turawa ko kuma sun je kasar su daidai fara karatun boko an shekaru ba da su ko ta harka amma kan ga wanda ya kuma zama inda ake magana da yaran yau da kullum cewa ya gari tabbas zai iya shege kama ko da ya riga ya girma su sannan a akwai kuma wato da zuwa ga idan mutum zai koyi yare ya iya shi a matakai akalla guda hudu matakin furta shi kauce shi kenan shi ne mataki na farko practical matakin ginin kalma shi ne mataki na morphology kenan sannan matakin ginin jumla shi ne syntax and grammar sannan kuma mataki na ma'ana a samar da ma'ana shi ne mataki na rhetoric and balaga su ne matakin guda na kuɗe mashi ka iya aswat ka iya sarfinsa ka iya nahawunsa ka iya balagarsa cikin rayuwar rayuwarka a guda ɗaya shi ba ka iya ba shi ne da ake samun shari'a sosai Allah shi kuta wannan game da harshe kenan a take ce ba su ba su bane abu ne da shi ba ana samun abin da yake ce ma abin nan Motherton proficiency ko near Motherton proficiency ko kuma non near Motherton proficiency ɗayan uku ne mata ku ne zama ta iya shi da ta iya harshen kuma ko kuma kusa da shi ko kuma nesa da shi to waɗancan biyun duka aiki barkalla ne in ka wani yare near proficiency na tsaya mulkan proficiency ko kuma sauran san proficiency ta alhamdulillah ka iya shi kuma ba a so ka zama nesa da iya shi harshen kyau. wanda za a iya samun tangarda mai girma to abu na uku shine mu je ga harshen larabci da fa'idarsa ko me yasa muke so a ah, nutso cikin koyon harshen larabci harshen larabci wani mutum da ke rayuwa a wannan zamani da yake mutum ɗaukakata da haniyarsa a duniya mallima abinda ake kallo a zamananci da yake dawa harshe kalala ta larabci ya samu wannan falal idan ma adama alaƙa shi da addinin musulunci yake ɗauke shi a matsayin secular language harshe kamar kowane abinda ake bukata na a samo da harshe a larabci ya samu jiki akwai yawan masu magana da shi larabci yana da sama da mutum miliyan arba'in da suke magana da shi a matsayin hamilton kawai masu magana da shi a matsayin harshen su ne na su mutanen saudi arabia mutanen tunisia morocco algeria iraki sudan misra kuwait yaman da kuma ƙasashen da ke cikin arab league su gudan ashirin da bakwai sannan bayan da haka yana daga cikin harsuna da ake amfani da su a matsayin harsunan duniya wato international languages harsunan kasa da kasa za ka na daga cikin harsuna shida wanda sune ne official harsuna a zauren majalisar ɗinkin duniya tare da ingilishi da faransanci da jamusanci da shi arabiya ɗin da spanish da yaren italiya waɗannan su ne six abin nan international language da aka yi private su wannan kaje da wanda wasu kimiyya za ka yi amfani dole ka rama ciki an kuma ana ga yankin gwamnatin duniya sannan ga shi da abin nan wider coverage yaduwa a wurare da yawa wani abu mamaki shi ne yaren china daga chinese mandarin ya fi kowane yare yawan mutane masu magana da shi saboda shi kadai ɗaya bisa ukun duniya suke magana da shi wasu su kasiyar kamar da annabi ya sallallahu alaihi wasallam saboda mutum biliyan biliyan magana shi amma me yasa ba a kallon shi a matsayin yaren duniya saboda duk mutanen da suke magana suna zaune ne a wuri ɗaya a wani ɗan lungu can faɗi ciki su samu yaɗuwa a wurare daban-daban ko mun gani yayin da ingilishi ke biye da shi ingilishi masu magana da shi ana lissafa su ne da kamar mutum miliyan ɗari biyar amma shi ba a gudun gudun da za ka je ba za ka same su har nan ba yawan bane kare a shi bayan da yawa a samu wanda of the jirmai su trading across the globe larabci ya samu wannan inda ka je duniya ana samun masu kama da kakara da larabci haka ko ina kasashen larabawa musulmai kasashen larabawa da ba musulmai ba irin lubnan da makamantansu kasashen kafirai suna da masu magana da shi sannan ya yana da daga cikin harsuna wanda ake karanta maka academic wato harsunan da ake karantar su a makarantu a duk duniya inda kaje zaka tare da makarantu sai ka da shi a dukkanin matakai jami'o'i cibiyoyi na musamman da kasar da bincike kasashen turawa kasashen musulmi kasashen afirka sannan da ke kyau yana da rubuce-rubuce a cikinsa wannan kasashe da ta wuce rubuce sun da ake a cikin ƙarshi Allah ka isa yawan su an ba da abu shi ba na sannan media coverage kafin yaɗa labarai suna amfani da shi waɗanda da gaskiya da ke kamar ma yare wato kimar a yamma ana yi da shi yamma ana yi da shi wasu ƙila sai su da mai sa kai yaron kuma da darajar da larabci ke shi ta gani waɗanda abubuwa da ƙila bai da su ko kuma ba duka yake da su ko musu ba duniya ne kada masu yaran su jawo shi <laughs> ah, to mu zo kan alaƙa shi da addini wanda shi ne abin da ya fi muhimmanci mu a wurin kada duka babu waɗannan kada duka babu waɗannan fa'idojin alaƙa shi da mu a matsayin wani musulmai ba abu ne yayi ba kuma ya kanta alƙur'anin nan da larabci manzala sallallahu alaihi wasallam balarabe sahabbai aljihu awwal larabci ne yaransu wannan kada yayi sai alakanta musulmi da larabci sannan ibadar da ake yi mafi muhimmanci kalmar shahada da larabci ake Allah da larabci ake da duk wata addu'a asalin da larabci duk wani alaka da zamu da Allah ubangijinmu na bautar amsa masa ko neman cetonsa ko neman gafararsa ko nema ma ƴan uwan mu gafara bayan rasu su abin da muke yi marasin na addini ya ɗaya su da larabci suke kuma abu ne da yake kaga da ƙasa sai an kama duka sai idan eh, irin da ake cewa alaysa a zahari azhari shay'un idan hada na nahar ila dami amma duk da haka Allah sa ta'ala bai kyale ma haka ba da ya su waɗannan kalolin da larabci a cikin Qur'ani wurare da hannun هذه الشرع الضرب والنص ومن هذه فأقلنا أسفل الأنبياء في كتاب ولقد أنزلنا لقد أنزل إليكم هو هكذا قد أنزل إليكم كتابا في ذكركم لأنكم تحكم هكذا آية قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم نعم ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم رواه ma'an anzan na'ile ku ce haka ne kowa wa ta ranar na'ile ku ce ba fi yi zikiru ku ba'ala ku ka'ikin kama wannan eh ma'an anzan na'ile fi yi zikiru ku afala ta aikin afala ta aikin ma'an anzan na'ile fi yi zikiru ku afala ta aikin Allah ya ce mun aiko muku da wani littafi wanda fihi zikiru ɗaukakar ku tana cikinsa ambatan batanku yana cikinsa samun ta goma shi ku a cikin littafin shin ba za ku tsaya ku hankalta bin Allah subhanahu ta'ala daga cikin abin da Allah ya wa larabawa a cikin aiko littafin kuka lura a cikin littafin ba tarihin larabawa cikin kurani ba tarihin larabawa mun lura da shi ne tarihin wasu al'ummomi za ka ji malamai suka ce to menene zikir din lafazin azzikir an mushi fasara da yawa daga cikin fasara shine yaran nasu zai wanzar da ambatansu ko kuma kasancewa ku al'umma farko ka aishi musuluncin zai wanzar da ambatanku da aka za ka larabawa suka je larabawa musulman koko suka kai musulunci suna kai shi tare da yaren ba kai shi kare ba kamar da profesa galadanci ke faɗi cewa da musulunci da larabci kamar tsawon kafa ne guda da ta maka ajiye ka ta hagu kaji sannan ka raka shi ba gurgu ba ne da dama hagu dama hagu haka haka larabci suke da shi da musulunci ne daga qur'ani da sunna da ibada da komai a kan musulmai larabci ne a sanin shi yana daga cikin inda aka samu tangarda shine a samu musulmai a wasu wurare a kulawa da larabci da ma suna suna da shi ko kuma wasu ma tunanin za yin barambaran da larabci kamar mutanen ƙasashen ciya sai da za su ci gaba da musulunci a ba za su shi larabci ba saboda wani kabilanci da suka samu a cikin tunaninsu ya ka za ga musulunci a ƙasar turkiya zuwa ya gari ya zama wani bashin mai zaman kai wani bashin a wasu shekaru wani wato wani gidan bashin ko za ka musulunci da kasan. saboda ƙoƙarin raba shi da aka yi da harshen larabci haka kuma za ka ga makarantu musamman jami'o'i masu koyar da addinin musulunci separated from sauran arabiya a kan cewa ba sa iya yayi malamin musulunci da suka aiki sun su sai dai wasu abin da wasu ba suna haka su ma'amuru sun kafa wato to ba za su iya rabuwa ba kamar suka da jini suna fata muna gane hakan larabci ya samu wannan falala Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan وصرفنا فيه من الوئيد لعلهم يتقون أو تورث لهم ذكرى cikin baha kenan ko da ire-iren su Allah ya ce Qur'anin Arabiyyan ghayra bi iwajin balaraban littafi wanda ba shi da karkata cikin zumar ke kitabun fasilat ayatu Qur'anin Arabiyyan allakum ta'aliqawmin ya'lam farko fasilat balaraban littafi wanda aka yi dalla dalla da bayanin cikin shi كتاب حامي والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فكم زخرف الله يلا أبدا شاء لا ربي حامي والكتاب إنا جعلناه كل من سنشير قرآنا عربيا بلا رب نتلتي لعلكم تعقلون يبقي هنكر كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع Na raiba fi fariqun fil da wa fariqun fis a cikin shugaban Allah ya ce haka nan muka maka wahayi wannan balarabau qur'ani dan kai wa'azi ga mutanen Makka da abin da ke kibir shi a duniya da ga musu cewa za a raba mutane ba gidan da lahira wanda suka yi kimanin ta kan janna wanda sai ka mushi sai Allah ka kare mu da zuciya Allah ya ce a wani waje min kulli kitabun Musa imaman wa rahma hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyya haka dai Allah ya ce gaba da irin waɗannan amfani Allah ya ce kafin shi har mabar sallah ne kuma ko kafin shi alkur'ani Allah ya tafi da nan Musa wani littafi wanda ya zama jagora kuma ya zama hanyar samar da rahama da bayan Allah da cikin da dan Musa a zamanin da yake Allah saka Allah ya ce ma za ki kawo musaddiqun wannan littafi ne mai gaggata ababen da kuka yi shi na tafai lisanan arabiyya ai warada lisanin arabiyyan ko nazala lisanin arabiyyan ya sauka da larabar littafi Allah ya sake cewa ra'ad, kira'at wa kadalika anzalnahu hukuman ko hakaman a wata riwaya ku arabiyyan wani in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma taka min al-ilmi baraka billahi min nabiyyin lawa Allah ya ce haka muka sauka da shi da larabar littafi wanda yake bayani da Allah ko littafi wanda yake raba gadda ita waɗannan ayoyi da suka zo a cikin wurare daban-daban a kalla malamai su ce an samu ambaton yabon alfa'ani da yama larabci kalla wuri ya kai kamar kuma shari da duk waɗannan suna tabbatar da halalai yaren kuma wannan abin ya fara aikace halalai yaren ta cigaba da tabbata za mu ga yadda dukkanin musulman duniya suke hausaran suke larabci har a lokacin da ya zama larabawa masu yi watsi da yaran sun yi sakaci da shi sannan Allah subhanahu ta'ala ya alƙawarin cewa zai kiyaye wannan ƙwar'ani ko ina da zallar zikira ina lahu hafi in inda Allah ya cika wani alƙawarin wanda kuma Allah ya cika din garin kiyaye alkawarin laraba larabci ma zai kiyaye shi sa a yanzu babu wani yare da ya kai cikin larabci da su wanda ake cewa al-lughat al-hayya rayayyin harsuna harsuna waɗanda suke da rayuwa sha bayani akan harshe yana rayuwa ya mutu to biyaran da yake ta larabci wato wanda aka yi magana da shi shekara dubu biyu baya to yake sun kuma fi adadin hauta shi larabci ya saboda wanzu al-qur'ani misali mutum ka yaran Aramik. da Aramik za ka iya cewa kazin ne ga larabci ne yaren su annabi isa kuma da yake cewa yare irin latin na latin yaren fishiya waɗannan al'ummi da musulunci ya dominatin ɗin ƙasashen su da aka ta jihadin shi yarurrukan su sun mutu inda sai dai a cikin tarihi dinga ambatan kalmomin su ko wani abu nasu ko a je garin kwakwale kwakwale a kyoloji a kwakwale wasu abubuwa amma larabci ya wanzu haka nan yarurrukan da suke tashi a yi irin ingilishi irin french shi canis ɗin da makamantansu dukkanin su ba wanda rayuwar shi ta wuce shekara ɗari hudu baya ma'anar da baka ɗauko text da aka rubuta da ingilishi wannan ah, wato turancin ingila ka duba turancin da aka rubuta shekara ɗari hudu ma za ka gaba ta wanda ake magana shi mana rubuce-rubucen marubucen ingilishi irin na da irin su william shakespeare a ire-iren su wanda ya turancin ingilishi ne ta ya iya karanta sai fahimta har sai ya koyi wannan irin turancin haka haka na america ba da cewa na america shi kuma ya samar da revolution din sabon sanu sun da haka nemi littafan irin su abin nan wani wanda ya kawo revolution din spain gwamnati tsakanin spain da ingila da america kuma da sunan shi umu da yake cikin shi ba samsi ba samsi yana da sunan wata har ga yi sunan shi kawo kusa da wakulata amma ba zan yi kara su na zan zai wasu shi ne farko wanda ya fara kokarin bambanta spain da ingila daga na america kusan kowane radical ne rubutu shi ya kamata a bambanta su da sun zuna na waɗannan tura mulkin mallaka an su ba ingila tura mulkin mallaka ne su a ne kamar da suke a nigeria da ingila da makamantansu wannan revolution da suka kawo sun ka karanta rubuce-rubucen na wancan zamanin shekara ɗari biyu zuwa ɗari uku baya don ɗaya fahimtar su idan muka kawo hausa yanzu jama'a ka ɗauko da tafi kasar ta shekara sittin hamsin baya ko jarida ka yi ƙoƙarin kada ta yanzu ba ya firamare ko da iya karatun hausa a karanta maka iyalin da yake cewa irin ban sa abubakar imam irin tsofaffin a wannan publications na gaskiya ta fi komo, ko jaridar amana ba ɗaya zubin zancen bayan da yanzu bai saboda kama tsawur allogawi wani abu ne kamar yadda ɗan adam yake tattanzawa Allah ya dace shi daga janin zuwa ɗan ƙarami zuwa kaza zuwa kaza kuma da Allah ya bayyana haka kuma yaren shi ba ke wani sanarwa Allah kuma hoton ka yanzu kana shekara hudu kuma sun haɗa ka da kanka yanzu shekara ka arba'in sai kawai a cibi kai ne kai yanzu kawai ba ka wani za ka iya ka musu in ba da ba ka ta fita ba a wani yaro ne gashi nan an ce kai to haka yarurrukan suka dinga tattaunawa amma larabci ya yi maintaining status quo shi shine yana nan yadda yake kuma wancan classical format na shi yana nan hayo ma'ana yanzu me ke sa mu iya karanta littafin huwa da ta mamali ga wayinta sai da shekara dubu da ɗari biyu saboda larabcin alƙur'ani ko larabcin alƙur'ani yana nan hayo Kuma aka ɗauko turancin shakespeare da ya rubuta shekara ɗari uku baya kai da ka iya turanci ne na baka yin fahimta saboda irin wancan an daina magana da shi kun ga dukkanin falalar da alƙur'ani ya fi mun a larabci shi wannan ya tsara addinin musulunci har yanzu ka yin addinin musulunci idan ka yi niyya irin da farko shi ne ke cin mazhabin salaf ko ka bi addinin musulunci yadda salaf suka yi saboda akwai rekod na yaya suka yi kuma rekod ɗin is accessible sannan kuma da understandable aka yi karanta za ka fahimta Allah mun gode maka da falalarka kuma ga malaman wasu maganganun wasu malamai akalla ɗaya biyu uku game da wannan tabiyyar da muka ambata kuma kasara mana waɗancan ayyuka ta wata ba tafsiri muke ba da jeji hujjoji wanda malamai za su yi mana bayani a kansu wani maɗauko daga ibn kasir a karo na farko yana magana akan ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi yake cewa yana magana akan me yasa Allah ya zaɓi larabci a matsayin harshen alkurani ce wa zalika bi anna lugatal arabi afdalul lugati wa abyanuha wa awsatuha wa aktharuha ta'adiyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus Allah ya zaba harshen larabci ne saboda harshen larabci shine mafi fasaha a cikin harsuna shine mafi iya zance dalla dalla shine mafi fadin ma'ana shine kuma mafi dacewa wajen bayyana abin da ke cikin zuciyar mai magana dalilika anzala ashrafal kutubi li ashrafil lughati haka Allah ya sakar da littafi mafi daraja ta hanyar amfani da harshe mafi daraja wani magana ibn kasir ji a cikin tafsiri za ka za ka ga an tambayi wani malami cikin tabi'ai cewa yaya za a yi mutum ya iya ya san alƙur'ani ba na manta ba a yi musu akiyali yake abin da ake kasa alƙur'ani shine ka san larabci ka ƙware a larabci to ka kama hanyar san alƙur'ani sai da gaskiya Sinceriya shi ma ya irin wannan magana mun karanta da Allah kuma a baya a cikin salamu sallallahu alaihi wasallam ma inda yake cewa in Allah lama anzala kitabahu bil lisan al arabi wa ja'ala rasulahu muballighan da bil kitab al kitaba wal hikmata bil lisanihi al arabi wa ja'ala as-sabiqina ila hadha ad-din mutakallimina bihi ai da Allah ya zaɓi larabci ya aiko su tafi shi da shi ya zaɓi manzon shi a larabi ya zaɓi cewa a sabi awon na sahabban nan ‘yan makka da ‘yan madina zariyar larabawa ne su ma su suke magana da larabci kuma su suke isa da saƙon larabci ƙwar'ani wani ya kuma sabilin ila zaɓi addini babu yadda za a yi kace sanin wannan addini ko ma'arika su suke iya shi illa da zaɓi hazar misal sai ka iya wannan harshen sai da Allah ya haka farat ma'arifatu min addini sai da makenan koyon harshen larabci wani abu ne daga cikin addini saboda abin da muka faɗa a ce shine alwasa'il ha hukumul maqasid koyan addini ba wajibi ne haka koyan abin da zai taimaka ma gun koyan addinin wajibi ne shine larabci haka wasila ce amma la hukumul Ya maqasid yace mu ila iqamati sha'irin kuma kai larabci shi ba ka kusanci zuwa ga tsayi da addini shine kuma na ma a ce wato shugabannin makarantu jami'o'i kusan su ji wannan kira abu shakka akwai bukatar overhaul wato kuma a ce sake-sake lale da irin sunan da ake koyar da ilimin musulunci a jami'o'i da manyan makarantu abu na farko da za a sake shi ne a koyar da shi da yaran da larabci shi ake koyar da harshen hausa da hausa harshen faransanci faransanci harshen yarbanci da yarbanci haka ake koyar da su a jami'o'i duk inda ka je duniya harshen larabci akwai da shi da larabci to musulunci shi ma ba larabe ne a da shi da larabci abokin abokinmu da ya karatun history ma bai karanta islamic history ya karanta a turawa suke gaya mana cewa da suka je za suka cika fam phd ya yi je a turawa a amerika ya fesa kama sunan shari'a gaskiya da kawai shi da aka da ya zaba cewa shi islamic history yake so haka ce sai ya yi producing shaida cewa yana jin larabci kawo shaidar ya zama kawai kaunabin ne yake shi na larabci wanda bai isa ba aka da ya shiga wani sashe na koyan harshen larabci ya yi samin a hudu shekara ya diploma a larabci aka mai jarabawa ka tabbatar yanzu ke iya karanta document na larabci amma aka ba shi addition zuwa phd history ba ku zuwa gari ku ji a history saboda zai karanta tarihi ke da alaƙa da musulmai so ne ya yi rubutu ne akan daular usmaniya daular usmaniya zai kai rubutu akan tabbata da larabci na sai don kuma za ka yi kama kama ne sai na kuma ban zai rubutu akan daular abbasiya ko umawiya ko daular sahabbai akwai su ban kuma rubuta akan waɗanda har da ya zo kalmomin ma wani zai iya faɗa su ko kuma ma wani a cikin shari'a ma yake ma'ana usulin fiki yake ko tauhidi ko fikihu sai wani ma hadisi yake wani ulumul qur'an amma kuma ko to dace babu larabci ne. dole ya zama ban ce san abin da ya kamata ya sani ba shi kuma yana da deficiency mai yawa na tabbatar sun san sadin da ba a cikin su kuma jira wannan su wallahi wala sai kuma daliban su to amma ya aka iya talbatin shi aka yi shi za ka mai da fararen nan a Najeriya ne kawai da irin karashin da suke da wannan suka wata shekarar ta musulunci zo bai iya shi shi ya karanta musulunci wani haifar farfisa amma bai iya musulunci ba alama fi nafsin am shi san shi ba yayin da wani zai je jami'a ya shekara hudu ya iya linguistics ya iya economics ya iya iya philosophy ya iya medicine ya iya pharmacy da abin da ake so ya iya zai iya saboda an koya mashi da yaren ilimin shi kuma ya koyi musulunci an koya mashi da wani yare overban wannan ilimin kaga akwai zalunci a cikin wannan ya kamata wannan abin lokaci ya riga a gyara shi akwai akwai wasu da suke yin ƙarin gyarawa eh, zuwa wani haddi a ah, da ke faruwa da suna kace za a gyara mutanen da suke in gyaran ya faru zai laƙwame mai suke suke cewa to barazana ce gare su gaskiya ne kuma dole mutum ya kokarin zunin ah, sabon su sabai kada za ka zama farfesa ko da ta wannan salon an zo an ce za a mai da shi kashi to an kuma da shi na rikin baka da abinci ya rai ka yadda kana wa kare za ka yadda a sai da karfin kai kari kuma halalama ba ku ne tushen mai kasu ku ne kuke da ta cewa ruwa da tsaki aka a gyara ko ka a gyara Allah shi kasu ah, haka nan al'asma'i al'asma'i an tana shi wani tarihin shi ba da ko yake magana yana cewa inna aswafa ma akhafu ala talibil Kuma fi hadarin abin da nake tsoratar wa dalibi shine idan lam ya'rif an-nahwa dan mai san nahawu ba an yadda kula fi jumlati koyin nabi sallallahu alaihi wasallam shi da cikin tarin abin da annabi ya ce man kazaba alayya da an bi da kariya ta bawwa ba ka adam bi da shi wanda mun kariya da gangan da shi to ta gidan shi a wuta annahu sallallahu alaihi wasallam la yalhad sai kanta ce annabi ya ce mun faɗin maganar alahan larabci ba magana da baka ya ina jin tsoron kanka zama lissafin cikin zan masu mai karya ka samu ya da hadari kwai kina rashin iya larabci sai kai ka wuta kana mu'amala da nasoshin alƙani da sunna ba ka faɗan su dai. don haka za ka ga sahabbai suka ba da inaya sosai don koyi da larabci mun karanta maganin sai na kuma da suna cikin sakon abin iman da kuma cikin ainihin wato littafin mu'jamul ba na yaqutul habawi aka ga su a bayan kutuna wanda umar ya ta umarni da horo a kan a tsaya ku yi larabci a iya wanda umar in ya ga mutum bai larabci yana magana ya ya mai tsawa shi ku dinga koyan larabci da kuke koyan harbi da kibau da masu umar ya ba da muhimmanci game da wani. a wata magana jama'a ta limamu shafi a cikin littafin shi ala ikisa wanda tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan a cikin jinsi na biyu da shafi da takwas da za mu shafi ne yake cewa alam na bin shari'ati wajibi ne akan mai bincike akan ilimin musulunci wani wal mutakallimi fiha duk wanda yake tsoma baki a harkar shari'ar musulunci usulan wa furu'an shi kana tsoma baki ne akan usulul din tauhidi ko usulul ko makamancin sa wa furu'an kana baki ne akan matsalolin fiqh sallah azumi aure saki zakka aikin haji da makamantansu yace wajibi ne Allah ya takallama fi shay'in min dalika hatta yakuna arabiyyan ce dole ne akan shi kada ya sake ya tsoma baki akan wani abu shafi musulunci sai shi balarabe aukal arabi ko ya zama ya iya larabci kamar balarabe kamar shi shaɗi ma ya ba balarabe ba ne a andalus amma ya iya larabci kamar balarabe ce أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العربي إذا كفبلا نجي wajen sanin harshen larabci shi abin da muka ce mother tongue proficiency ko near mother proficiency kar ka sa baki a cikin harkar addinin musulunci sai in kai da larabi ne kana cin larabci kankaran ko iya larabci irin na larabawa ko kusa da su yanzu misali jama'a lauyoyi ya ku a cikin malam da ke karatun wasu masu masu me ya sa ba ka zan lauya da ke lafi su yi tunanci duk da ya yi tunanci to dai dinga mu'amala da ƙur'anin najeriya kun constitution ba wannan kuma ƙur'anin wannan kun constitution ɗin da ingilishi aka rubuta shi haka dole ya iya ingilishi haka ɗan jarida wanda ya karanta mass communication kuma da ɗalibin ya dinga mu'amala da nusus ingiliziya wajen yaɗa labarai ko rubuta su ko sharhi dole ya iya ingilishi haka wanda zai karanta likita ya dinga mu'amala da rubuce-rubuce na bayanai a kan cututtuka da sababbin bincike da ingilishi ake su dole ya iya ingilishi Tun wanda zai wani aiki da ke alaƙa da boko ya san cewa ingilishi dole da duk abin za maka da ingilishi za su zai yi da ma yanzu a ga mutum gwamna ko kantoma kowa ya ce bejin turanci sai yi ba dole ne a sai ya ji turanci saboda duk abin da zai rubuta da duk abin da zai faɗa da duk abin da aka kawo mishi na bayanai da ji madagasar zai duba da ingilishi ake rubuta haka sai yi a ce mutum zai zama malamin musulunci ko wannan qur'ani ko hadisi ko fiqh ko tarihi ko larabci ko aqida ko duk wani fanni a ce ko bai jin bai jin larabci shani bai ce to kar ka sake ka baki a cikin wannan harka ta, larabci kuma kai balarabe ne kuma kake larabci ka kai baligar fihi mablaga la'ar ka kai irin matakin da laraba su kai rage larabci da da mutum ne yana so ya karanta tarihi na daular asiya kuma bai larabci da aka duk abin da aka rubuta game da wannan daula kuma shi ba da shi ake ba irin su imamu tabari irin su ibn jauzi irin su ibn jauzi irinsu su zahar irinsu su khalid ibn aibak asfar irin su ibn khallikan duk wannan rubutautar da aka wannan voluminous ayyuka wani encyclopedic littafan wani bolin talatin wani ayyarin wani sha wani bakwai shi ba duka ba shi yake baki sai dogara ɗan abin da wani tafasara fassara ko wani ya fahimta ya faɗa da wani yaren da yake ji haka haka zai gini haka wanda gini shi zama agogoro ne ɗauki tsora shin duk abin da aka rubuta a cikin wannan tarihi shi bai sani amma kuma sai waye gari ya zama mai kada a ji akai ko a ce mutum ya zama makanin usulun fiqi wani ma laktara ne yana karantar da usulun fiqi a university amma bai jin larabci haka sai shaɗi yake faɗa a muwafaka bai sani ba sai shaukan yake fada a cikin irshadin fuhun bai sani ba sai ibn tura yake fada a cikin ilamul ina bai sani ba sai gazali yake fada a cikin masu bai sani ba da ibnu abin da yake fara cikin waraka ibnu bisnashi juwaini bai sani ba ko a cikin manyan da suka ko sharhohinsu bai su iya faɗa bai wane ya faɗa duka bai fasani ba sai dogara da wani ɗan abu da aka rubuta da turanci wanda aka ɗan tsakuro ta yi mai rubutawa akwai nashi ra'ayi ko nashi farran ko tashi fahimtar abin da ya kira kai zaka wannan bai dace a ce ya zama mai karanta da mutane wannan fara shi abin da shafi bai ke bukatar cewa kar take sake ka shiga cikin harkar ilimi karantarwa ko magana akan addinin musulunci ba tare da kana da matsariya da karatu an ne ke so na yi maka yi kana fara ce shi muna da kan mu ahlus sunna mu tsari ko tarbiyya mu matasa muna da sakaci sosai game da wannan haka kare muke harkar sufaye ce ko harkar wasu wanda ba su damu da kishin addini ya ce ko kuma harkar ce ma ta aika ko suke kuma wasu daga su da ake kallo matsayin malamai ke kawai ake kallon su matsayin malamai su sama na wannan tunanin saboda al'insanu a duma da hila sai malami ya kasa karantar da hau ya kasa karantar da sarfi ya kasa karantar da adam sai ce malam a shi kuma mutane sai ba ba sai ka san larabci za ka san addini Allah ƙarya yake ya san ƙarya yake innahum lakazibun ya san yake wallahi to shi kenan tunda galibi ya dan adam ba kowa ne ke bambance idan idan kana magana me hujja me ra'ayi idan ka yi da mutum ko ta abin ba ke ba ka hujja ne kuma dole bane zama haka kuma ya kamata ka zama kana da level na fahimtar za ka iya gane abin da ne yake fara wannan hujja ne wannan kuma ra'ayin shi to kuma ita ce ake bi ra'ayi kuma sai in nawa ya da naka in ke ɗaya ba ra'ayi ba gaba a kan shi yanzu wannan ra'ayin shi kuma ra'ayi na kuskure mu kuma sai mu ɗauka aikin da malamin mu ne faɗa to hujja sai muka yi asara abubuwa da yawa haka waye gari sai ka zo yin misali da za ka zo kai kuɗi mutum da larabci ka da kuma su su an shiga hakkinsu kuma ku zo ku irin wannan juya ma'aunai ra'asan ala'aikin yanzu dilli ba mun kasan da sun haƙura kowa ya haƙura ce ya fi sarauta ba saboda kuma ka masara ba ka ta shiga magana Allah ya ta zai kama masa da aiki da shi ko a haɗa kada ku mutum masallaci ko ni dai na sallah da ci ba a fasara. kuma ba shi ne a sani ba jama'a na yanzu in ka zo kai sallah juma'a ko da larabci kudu ba larabci a sallah to mutane da zaga cewa ka ne suna ganin akwai wani haƙƙinsu da ka tauye musu kuma mun gani da aka rubuta ma wani mutum saƙo yanzu na wasiƙa ko da irin na waya ne message kuma kamantar su inda ka ɗalibi ne na ilimi na gaskiya ko malami ba ko kuma shi boka da zamaci sai ga manya ne mai zama rikici ne kishi ne kana so ka bayyana da yancin shi ne zai yi maka mugu fasara a kai ne wani yawa ne yake posting kai a facebook ya mutu kuma shi ba shi kuma kashi kuma ka sai nan ga biyu karatu amma da nema a rawan rikin siya mu haka ta ce wasu to in ka ganin da larabci to ba kai nake kai da baka da larabci ba kai baka cikin target audience ne ko mun gane wanda ka gana yake larabci ba ko da ba abin da yake so ka karanta ba ba sun larabci ne kawai Su ba ku zuwa ku ga yadda misali suka juya ma'aune kuma yadda a su sabai da ai yadda suka yi duk inda suka je larabci za su ga muku haƙuriya haka da aka je andalus daga zero aka fara ko da larabci babu wanda ya iya a garin sai da aka wayi gari larabci ya zama yaren garin kai har ana rubuta littattafai daga andalus ana kai su daga daza a siyar da tsada har in an gani a can a ce hadihi bi za a suna rusu kire duk wani shahararren malami da aka yi a gabas sai da aka yi irin sa ko kwatan kwatan sa ka ɗauka kamar shafi din nan bai kada ibn qayyim ba ya ishe ka shara ibn malik كان عند الاسم ابو حيان كان عند الاسم ابن هزم كان عند الاسم ميرسالة كان عند الاسم ابن عبد البري آه، قرطبي شكر الرئيس القلابي دو ولا انا عند الساواري معنا مثلا سبين لي وفورتوغال هم جدا من ساكن من زير ساكن من يفتح الأرض لأن هذا أنا إنه أنا كاتب نمشي كل زي ألف ترى وش ناسية كان يدعي الله نما jami'ar kurtuba sai da zama ta jami'a wadda daga dukkanin yankin ƙasashen turawa daga italiya daga faransa daga ingila kafirai sun suke zuwa su koyi larabci don su koyi ilimin kimiyya da fasaha an yi zamanin da aka yi kamar da muke koyon turanci a zama koyi a wasu boko su sabai da tabi'a haka suke tabbas ya tabbata a rosu ibn abbas kamar yake cikin littafin ah, ibn ah, al bayhaqi sunan kubra da kuma ɗayan eh, da haɗin rubuwa cewa yana fassara yana fassara musu alƙur'ani yana kanta alƙur'ani wani na fassarawa da wani yaro wani tafsiri da ake da wasu. wannan ana yi ma awam amma ɗalibai da ake musu karatu jama'a dole sai an yi da larabcin Allah ya tabbata mana albani nan har yanzu mu kawo da inda ya ce da kuma kuma dukkan mu zuwa zuwa mu yi a wani jibin jama'a shi karatun boko ban turanci ake mana ba haƙura ke hannu fiya ba kawai lakta a hundar labul ya kake jin ta wata wani abu wani garibi wani baka san kan shi ba kuma anya ba ka gudu ba ka ji kunya yanzu kuma garin ku eh, abokan wasa za su zo ne ka cewa ka kama zama a biyu ke kuma yi kisa ka abu ka zauna har ka zo ka kana kan abu har ka zo kai ma kana rubuta jarabawa kana rubuta assignment kana magana da ingilishi lahiya lau a cikin shekara hudu amma me yasa larabci na hanyar sai dai ke taya an yi kawai ko kai ta ina kana kana eh, majina me yasa saboda ba ma magana da shi da yaran mu na a albani primary ake musu magana da larabci suna cikin larabci a musu tsara yin shekara duk shi ma da su a mu yara ba sai ki gulma kamar da larabci baka sani ba ki ga ustaz ba sai mun gyara wannan da Allah kuskure ne wannan wajibi ne mu bi hanyar za mu gwada mu cewa mun iya larabci akalla irin alqur'ani da sunna tun da kamar yadda ambata kuma Allah ke wannan kai larabci akalla inda ana cewa ya rabu zuwa gida akwai lugal arabiya at-turafiyya akwai lugal arabiya al-haditha akwai lugal arabiya a jarida muka ce turafiyya suna nufin shine classical da aka irin na qur'ani da hadisi haka ce kuma al-haditha suna nufin irin na zamani suna ce mishi modern standard arabic wanda ake wani shi a cikin rediyo da jaridu za ka gaya ɗan bambanci da na irin daga a fina-finan su larabawa sako kuma a yanzu Fijin, irin wanda kake ji in kaje kasuwa a dubai din nan ko a jirgin ko ko alkahira wani gargaliya shi ma larabci ne mai zama kashi wannan kenan sai batu akan littafin da za mu yi amfani da su a karo na farko jama'a mun ce za mu ɗauki fannoni kaɗan kaɗan za mu ɗauki fannin na hau za mu yi littafi wanda mun taɓa shi amma za mu zame tare tun da bai ci shi ba a baya yanzu da muka lasa komai sai an yi Allah shi ne shaida da yi ma ba zan iya kasar sabon cikin kwamfu da leda ba amma ne haka na za a yi rukudin shi na jin takaicin cewa sai na maimaita shi wanda ya sani ya san har ɗan maimaita abin da ya da amma ya aka iya Allah ya saka shi fa alkhairi za mu maimaita littafin tsarufa ta nahau ta ibnu abdul hadi da karamin zafi ne sosai a matakin farko da littafin na rubuta na adab shine usulun fi tarihi al-adab al-arabi kuma wata hand out ga tanan an same ta ta balaga sannan su an fara a karan farko idan mun gano wani daga cikin su insha Allah za mu saka littafin al-Imam Suyuti shine al-Mudhir fi ulum al-Maqam dan shi salon karanta da harshe a gunshi shi irin na ka tsara karantar da ilimin hadisi zai dace da irin tunaninmu da irin tsarinmu zai dace da irin tunaninmu da irin tsarinmu saboda ya yi kama da musalawar hadisi da yadda ya tsara littafin to in mun tsare wanda gaske shi sai mu saka wala amma nan uku su ba mu dinga yi a karan farko insha Allah kuma kamar yadda muka tsara shi so ɗaya ne a wata kaji kaji mana an mun yi shi wannan makon wani makon wani daban muke wani makon wani daban muke kamar dai haka nan lafil iri wala tannati da a ce so samu ne wannan ka tuka mallan ya musu sauran mako cikin mu kawai mu kashe duk abin da muke a ce misali da dubu a asabar da wata asabar wala za mu soke su kullum ne awa biyar ba ba mu iya ba so da neman abinci neman lattau neman aure neman sana'a siyasa zaman fira eh, abin nan facebook da ba su mu ne ba Allah ya samu gama lafiya mun kiya to mun kiya su mun ne ya fada a mu da mata bin adam an kafa anhu amalu ila mai salati shi ne Allah ta yi nan da wala kan wala bi da yake kuma wannan kuma da da a wani sun ba baya yanzu sai a zaɓi wani kawai cikin za su iya kun Allah ya sa hakan ta faru sai ne fatan Allah ya samu gama lafiya